Uh, wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu malam mutum zai iya malam mutum shin mutum zai iya burushi da makilin kamar ina so yana ina jin yana so ya ce in yana azumi kenan burushi brush baya karya azumi sai dai yadda mutum zai ya guji kada abu ya shiga cikin bakinsa tambaya ta biyu kuma shin mutum ne yake neman mace aure kenan ko ba ta son sa shin zai iya samun malaman sunna ya ce su mishi addu'a a kanta to su malaman sunna wace irin addu'a za su yi ta so shi ita watakila tana son mai addini shi kuma ba shi da addini tana son nutsatse kila shi kuma ba shi da nutsuwa tana son mai cikakkiyar hankali mai cikakken hankali shi kuma kila ba shi da cikakkiyar hankali tana son mai kuɗi shi kuma talaka ne tana son kyakkyawa shi kuma mummuna ne tana son mai kamewa shi kuma ba shi da kamewa wannan in duk addu'ar da za a yi ma ba lalle ne a ga abin da ake so ba kawai abin da ya fi shi ne idil kalbu la yughnika illa nubahahu fad'ahu ila yawmil qiyamati yanbahu in kare ba zai maka wani abu ba sai haushi ka bar shi mana to har abada ya ci gaba da haushin sa ka je ka nemi wata wacce kake so ka roƙi Allah ya baka ta gari ai ba ita ce kaɗai mace ba ta yiwu ma ya zanto in ka aure ta ba alheri ila ma kana aurenta ba za a shekara ɗaya ba ta mutu ba gwanda ka je ka auri wacce kuma za ku zauna da ita ba salamu alaikum Allah ya kara wa mara lafiya da daraja da shi da alarmansa da dukkanin musulmai baki ɗaya malam mutum ne yana bacci sai mafarki da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wai na yarda da kai har su uku duk lokacin da ya hakaitu wannan mafarkin sai tsoro da damuwa su kama shi kasantuwar bai taɓa jin wani ya yi irin wannan mafarkin ba to tambayar anan shine ana mafarki an ga Allah ne ana iya mafarki an ga Allah amma dai ba a iya ganin Allah saboda shi Allah la tudrikul absar ido bai isa ya riski ubangiji ba amma dai Manzala Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin mafarki ya ga Allah kuma ya ba da labari amma ya ga Allah ne a cikin hai'a da sura mai kyau malamai kuma na tauhidi sun yi batu sosai shekul islam ibn taimiya ya yi maganganu da yawa akan wannan hadisa ra'aitullah fi su ra'aitullah fi surati cikin hadisin ashab bil imam al-bayhaqi a cikin al-asma wa sifat da kuma masu tahqiqin littafin imam al-bayhaqi yawanci sun yi ta'liqi sannan kuma ka je ka nemi littafin ibn rajab al-hanbali al-ikhtiyar al-awla fi sharh hadith fi ma yaqtasimu al al-a'la littafi gudaye akan juz'i daya akan batun mafarkin da manzo Allah sama yayi a sujada ya ga Allah a cikin kyakkyawar hay'a wannan kabi in Allah ya yarda zaka samu magana gamsashiya to ko dai mutum ya yi mafarki ya ga Allah a mafarki na tsaye dai ya sani cewa Allah baya ganuwa da ido baya ganuwa da zuci a dai ga hakikanin zatin Allah ina lokacin da ka cika mai tauhidi shine lokacin da ka san cewa ba za ka iya riskar zatin Allah ba al'ajizu an darakil idraki idraku wal bahthu an kunhi zatin, zatillahi ishraku al'ajizu an darakil idraki ka kasa ma gano ganewar Allah ɗin idraku shine ganewar al'ajizu an darakil idraki idraku kasa sanin Allah shine sanin Allah mana kasa sanin fasin ɗin Allah ubangiji yana da fasin abin da ake nufi da fasin shine zati kana iya ka tambaya ka ce ya zatin yake sai mu ce ba mu sani ba amma dai Allah ya gaya mana yana da zati mun ji a nassoshi kuma ya gaya mana a zatin nasa mun ji akwai fuska wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali a fuskan mun ji akwai ido tajri bi ayyunina jaza'an liman kana kufir wa ainullahi lam tanami idan Allah baya bacci mun ji akwai amma ya yake Allahu alam a zatin Allah akwai hannaye guda biyu bal yadahu mabsutatani kuma mun ji cewa hannaye biyun nan duka dama ne amma ya take Allahu a'lamu kilta ya dai yamin duka hannayensa dama ne sannan mun ji a cikin hannun akwai tafi mun san dai me tafi amma mun san da tafin Allah yake ba saboda manzo Allah ya ce ba ba muminin da zai dau sadaka yayi face sai ta fada tafin ubangiji kuma mun ji a cikin hadisin al-mala'ul a'la manzo Allah ce sai ubangiji ya sanya tafinsa tsakanin kirjina baina katifai tsakanin kafaduna hatta wajattu barda anamili kuma a takun akwai ƴan yatsu ba mu san yadda yan yatsun ubangiji suke ba kawai dai ya gaya mana mu ba mu zama kamar yan mu'attila ba mu'attila su ne waɗanda suke cewa to gaskiya in muka yi haka da matsala kawai mu ce ba haka ake nufi ba in an ce hannu sai mu ce kudura ake nufi iko kenan in an ce yatsu sai mu ce girmama a manzan Allah kawai aka amma mu maza maza mu ɗauke ma'anar ba ma'anar ba haka take ba wai dan kansa sifan sai da suka tuno Allah kamar mutum kenan su da su a ganin su Allah ba zai yatsu ba sai irin namu da suka sifanto shi a mutum sai suka yi maza maza suka ce a'a kuma ba za mu na irin almufawwida ba almufawwida kuma su ne wa'anda in an tambaye su hannu ce wallahi mu musan me ake nufi da hannu ba a'a mun san hannu mana da Allah baya son mu fahimci hannu da sai ya faɗi wani abin daban kuma ba za mu ta mujassima ba mujassima kuma za su zana maka drawing din su kwatanta maka mu sai muka zo tsaka tsakiya mu ahlus sunna mu mun yadda mun karanta mun yi imani kamar yadda magabatanmu suka karanta suka yi imani kuma mun bar shi a iyanan amin ruha kama ja'at bila kai to wannan shine abin da yan bid'a suka kasa fahimta Allah ya sa mu dace wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya wannan rubutun bai fito fili ba gaskiya assalamu alaikum Allah ya yarda da imanin malam da Allah malam ka tunatar da mu akan hukuncin take wando don ko da yawa daga cikin mu sun gafala gaskiya wallahi wannan ya daga cikin abin da nayi mulahaza a Rivers a musamman a Port za ga ahli sunna goma amma sai ka gansu takwas duk suna take wando kuma wallahi harhamun ne ba wata hujja da zaka je ka tsaya da ita a gaban Allah ka ce kai ahlus sunna ne amma kana take wando dan me zaka ta to te ga ya mun shi dan bid'a me yasa aka ce mai dan bid'a dan haka ya zama wajibi mu safantu da sifa ta musulunci manzo Allah sa bai taba take wando ba in ya gani kuma sai yayi magana dan haka ya zama wajibi mu faɗa ko mu dena manzo Allah sa ya ce duk wanda ya ja tufafinsa bisa takama da yanga Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama to yanzu muna nema mu tsira ma kanmu zama cikin ashabul a'raf kuma ina ga mu dinga take wanduna mu Allah ya sa mu dace dan haka gaskiya wannan yayi fadakarwa mai kyau ni na lura da wannan da yawa daga cikin yan uwa kowa sai ya ganshi ya tattake wandansa ni ban sani ba ko kunan kuna da wa'in sadi sai ne da kuka samu Allahu a'lam Assalamu alaikum malam yaya ne hukuncin wanda baya shan sigari taba kuma a yi mai saƙo a aike shi ya siyo taba kamar ya sha ne a yi wata awon alal birri wa taqwa wa la awon alal ismi wal udwan da haka shi ma kamar ya sha ne kuma taba haramun ce taba haramun ce da ƙaulin ƙaulan wahidan ba ma zancen saɓani a kai wanda kuma duk ya sha taba to shi yasa wata waka ta da aka ji kakanni da can suna yi da fulatanci sani ba ko akwai masu jin fulatanci suna cewa tabadun dun karahiya wan ya mika sai wula ita taba da kake ganin ta haramun ce duk wanda ya ci taba sai ya shiga wuta kuma wannan magana ni ta suna yadda da ita saboda haka a guji taba sigari a daina siyo taba assalamu alaikum malam ya matsayin maimaita limanci a masallacin da yake da limami malikiya dai sun hana gaskiya sun ce in dai masallaci akwai liman ratibi kuma gaskiya ra'ayinsu yana da ƙarfi sosai ina fi karkata zuwa ga ra'ayinsu ba lokacin da za mu yi bayani saboda lokaci ya kure amma dai in dai har masallaci akwai liman ratibi to in ba karamar larura ba kada a maimaita sallah kawai wanda bai samu sallah ba ya tafi can ya je samu inda zai sai dai bisa larura kamar mutane ne matafiya su sun ja gefe an yi sallah su kuma za su kasuru to anan kaga da an gansu an ga alamar kasar suke in ba kaman aka ba da dama sai a samu rabin mutanen ba su zo ba in an idar da sallah sai su zo kuma su ma su tada tasu su yi tasu wanda kuma wannan zai raba kan al'umma yanzu muke samun sako daga yaqub ishaq national group leader kuma pa na national director na agaji cewa yanzu nan Allah ya yi wa kanin mahaifin national director malam injiniya mustapha sitti rasuwa to muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya kai rahama da haske cikin kabarinsa Allah ubangiji ya sa kabarinsa ya zama dausayi cikin dausayoyin gidan aljanna Allah ya haɗa shi da annabawa da manzanni da shahidai Allah Ubangiji ya raya bayansa dukkan wanda yake da mamaci anan Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya yafe masa shi ma wanda ya aiko da sakon ne wanda matarsa ta rasu ko shi ma Allah ubangiji ya gafarta wa matar tasa Allah ya raya masa abin da ta bari yaran nasa sun fito daga asibiti to a musu addu'a Allah ya ba su rayuwa ta gari shi kuma Allah ya ƙara ba shi haƙuri Allah ya ba shi ladan wannan musiba da ya jarrabe shi da ita dukkan wanda yake da mamaci da ya rasu ko a tun lokacin da ya wuce ko a yanzu Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya yafe musu baki ɗaya Allah ya ci gaba da jiyar da mu daɗi da ganin mu inda muke tare da su Allah ubangiji ya ba mu albarkar rayuwa idan Allah ya ba mu tsohon rayuwa Allah ya sanya mata albarka Allah ya yafe mana kurakuranmu da zunubanmu kafin mu rufe da addu'a karshe akwai sanarwa assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka malam da kai da shi da mu kuma da muka sare